gwamnatin kasar amurka ta sake miƙa wa kasar jamhuriyar kamaru gudunmowa na motoci musamman ma ta bangaren yakan 'yan ta'addan na boko haram wanda yanzu haka zaratan sojojin kasar ta jamhuriyar kamaru da sojojin karo-karo suke cin galaba a kansu wanda ya miƙa wa ministan tsaron kasar ta jamhuriyar kamaru joseph asomo gudunmowar shine jakadan kasar amurka wanda yake zaune a kasar ta jamhuriyar kamaru michael steven rosa bukin da yi na miƙa kyaututtukan an gudanar ne a babban barikin sojoji da ke babban birnin kasar yawunde jakada roza ya miƙa ministan tsaro na kasar motoci kiran akori kura guda goma sha uku da land cruiser su ma kiran akori kuran guda biyar da manyan motoci daban-daban suma ma guda goma sha biyu da manya-manyan janareto guda shida mr rosa ya ce Wannan taimako dai gwamnatin kasar Amurka ce ta bayar kuma ya ci gaba da cewa za mu yi aiki da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru kafada da kafada domin ba su labarai na sirri sannan kuma ya ce za mu ci gaba da wa dakarun tsaron na kasar jamhuriyar Kamaru baya domin yakan 'yan ta'addan Boko Haram a faɗin kasar baki ɗaya ya ce wannan shine siyasar kasar Amurka da ƙaurata kasar jamhuriyar Kamaru shi ma ministan tsaron na kasar jamhuriyar Kamaru kamaru joseph beti asomo ya ce waɗannan kayan aiki dai dole ne a yi aiki da su ta hanyar da ya dace domin cimma burin shugaban ƙasar ta jamhuriyar kamaru mustabiya na kakkaɓe 'yan ta'addan boko haram a faɗin ƙasar baki ɗaya wannan gudunmawa dai ba farko bane da ƙasar ta amurka take bawa kawata ta ƙasar jamhuriyar kamaru ko da kwanakin baya ma sai ta ba da dakarun tsaro guda ɗari uku da motocin yaƙi da masu sirke da sauran na'urorin samar da bayanai na sirri wannan lamari dai yana ƙara danƙon danƙon zumunci a tsakanin ƙasashen biyu da ma haɓaka hulɗan jakadanci a tsakaninsu yanzu dai ana ganin cewa ƙasar amurka tana zama babban ƙawan ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a wannan lokaci da ƙasar ta jamhuriyar kamaru take buƙatar taimako matuƙa gaya kan yakin da take yi da 'yan ta'addan na boko haram wanda suke nema su kai ƙasar cikin halin ni'yasu muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. So, baba gona gwamna ruwan kaya miya allura labo wana bafuna labo lan kalkana a karan kambara soje labo wana bafuna labo kalkana a karan kambara soje